daren lahad ne daidai da daren uku ga watan rabi'in thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1433 daidai da 25 ga watan february shekara ta 2012 wannan shine kasan na 235 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imam al-bukhari karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna karatu a cikin kitabul amali fi sala bayanai dangane da wasu ayyuka da ake yi a sallah sai dai kuma ba ba ba su daga cikin ayyukan sallah larura kaikayi ta kama ka sai ka yi susa ko wata matsala makamanciyar haka da za ta kai ka ka matsa gaba ko baya ko dama ko hagu duk waɗannan aka ce babu laifi amma babban abin da ake maka tsawa shine kada abubuwan su haɗu a wuri ɗaya amma in dan can an samu kaza can an samu kaza to an yi afuwa a yau za mu tashi inda bukhari ya ce babu raf'il aidi fi salati li amrin yanzilu bihi babin da ke bayani akan ɗaga hannaye a sallah saboda wani al'amari da ya sauka gare shi a cikin sallah ɗin kana cikin sallah sai ka ji an ce maka interview da kai a jami'ar islamiyya da ke madina ga admission an kawo maka babu laifi sai ka ɗaga hannu ka ce alhamdulillah babu laifi shi ne yanzu kaga wannan ɗaga hannun da kai shin yana daga cikin abubuwan sallah ne ba shi daga ciki wani abu ne wanda a lokacin ne ya afku a cikin sallah sai kai haka to babu laifi قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي هازم عن سه... عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء labari ya zo ga manzon Allah cewa ƙabilar banu amr ibn aufin wadda ke ƙuba an samu rikici a tsakaninsu aka ce rikicin har yayi rikici rikici ne na mutanen anguwa aka yi fada kuma ga su sahabbai ne musulmi ne amma har sai da ta kai an ɗauki duwatsu an jajjefi juna fa kharaja yuslihu bainahum fi unasin min ashabihi sai manzon Allah ya ɗibi wasu jama'a daga cikin sahabban shi sai suka tafi domin su sulhunta su فحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت الصلاة sai aka tare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana yayi jinkiri bai dawo daga wurin wannan sulhun ba har sai lokacin da ainihin sallah ta halarto faja'a bilalun ila abi bakr radiyallahu anhuma sai bilal ya zo wurin abu bakrin Allah ya kara musu yarda faqala ce ya aba bakrin ya kai abubakar inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad hubisa manzon Allah dai kaga an tare shi gashi can ya tafi sulhu kuma bai dawo ba wa qad hanati sala ga sallah ta zo fa hallaka anta umman nas zakai wa mutane limanci qala na'am in shi'ita abubakar ya ce i eh, in ka so in yi limanci zan yi kun ji yadda al'amari yake duk lokacin da ka jarabtu da son shugabanci in Allah ya so kuma sai jaraba sai jarabce ka da hana mulkin shikenan sai ka shiga musiba a lokacin da ka jarabtu kana son sai ka limanci a lokacin da ka jarabtu sai sun nada ka kai ne ladan ka jarabtu kai za ka yi musu tafsirin azumi su kuma sai su ci ba sa son ka shikenan sai ka wahala don haka karka taɓa jarabtuwa da komai a duniya sai bauta Allah ita ce ba ta buƙatar sai wani ya maka rijista ba ta buƙatar sai wani ya ba maka visa ba ruwanka amma duk abin da ka jarabtu kana so to Allah ya so ya jaraba ka kuma sai ya jarabce ka da hana shi Shi kenan sai kai ta wahala ku dubi abubakar tun a jahiliya shi shugaba ne na al'umma amma da aka zo musulunci yau sai ya sauƙaƙe wa kanshi sallah ce masallaci ne shi ne mutum na biyu madadin a ce lokacin sallah ya yi ya ga annabi baya nan ya wuce ta ba da umarni suna jin haushin shi sai koma gefe guda har bilal ya zo ya ce ga annabi ya tafi sulhu sallallahu alaihi wasallam an tare shi bai dawo ba za ka yi wa mutane limanci abubakarin sai abubakar ya ce eh in kai bilal kaso a wata riwaya ce in kun so ba dole ba ne shi yasa sun ce ba su son kai musulmanci ka ce sai an yi yaƙi da ku aka kafa masallaci ku ne yan kwamiti iyayenku ne suka yi kaza shikenan sai ka gaba kawai shikenan ka zauna lafiya mun karanto kissar sahabi yana karanta fatiha ya karanta kulhuwallahu sai ya karanta sura a kuba da suka ce mishi ba sa so sai ya ce shikenan da masallacin ku nan sai hankalin shi ya kwanta duk lokacin da ka samu kanka irin wannan halin na abubakarin kenan baka da matsala da jama'a abin da suke ganin za su iya wulakanta ka in kana so sai su ji ka ce baka so shi kenan sai ka zauna lafiya amma ka ce lallai sai ka yi wai sai ka kafe da hujja cewa ai ba za a bar mutane su zaɓi limami wanda bai dace ba wanda ke musu karatu bai dace ba wanda zai tsaya takara bai dace ba ma'ana kai yanzu kai ka naɗa kanka a bisa kai ka dace kenan so da dama mutane sukan ɗauki darasi idan suka rasa gwani na in ka yadda kai gwani ne suka ce ba sa son ka in ka matsa kana matsawa in suka ɗauko wanda suke son bayan kwana biyu zaka ji suna kuka akan ba sa son wane ina ma da wane ne kada Allah ya kawo ranar yaban gwani shikenan sai ga an dawo da kai a cikin izza na haka gashi abubakarin ya ce i zan yi limanci amma in ka so kai bilal fa qama bilal ni salata fa taqaddama abubakar radiyallahu anhu fa kabbara linnasi bilal ya tada iqamar sallah abubakarin ya wuce gaba ya kabbara sallah ga mutane wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana cikin sallah sai ga manzon Allah ya zo yamshi fi sufufi yana ta tahowa a cikin sahu to dan ka gaza fahimta yana tahowa a cikin sahu yana gilma gabannin sahu ne sai mai riwaya ya ce ya shiqquha shaqqan yana tsaga sahun ne a tsaye ma'ana ya dafa kafaɗa wannan ya dafa wannan ya wuce ya dafa ya tsallaka nan haka sallallahu alaihi wa sallam hatta kama fi saffi har sai da ya tsaya fi saffi ai fi saffi al-awwal sai da ya kai sahun farko ya tsaya fa akhadha an-nasu fi tasfihi sai mutane suka fara yin tafi qala sahalun sahal mai riwaya sai ce at-tasfihu huwa at-tasfiqu tasfih shine dai tasfiqu ma'ana kamar kai ne a Hausa so da dama ka kan faɗi kalma sai ka dawo ka fassara musu ita misali sai ka ce musu kansakali sai kuma ka da ce takobi ko kuma kun san kansakali in suka ce a sai ka ce to takobi ina fata an gane shi da kanshi ya ce sai mutane suka fara a tasfihu menene tasfihi sai ya ce shi ne dai tafi kala sahal mai riwaya ya ce wa abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi abubakar kuma baya waiwaye a sallar shi falamma aksaran nasu iltafata da mutane suka yawaita tafi to sai ya waiwaya kaji munasabar da ta sa aka ce baya waiwaye amma da ya ga matsala ce matsala kenan ana ta tafi sai ya waiwaya fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ka cibis da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a bayan shi fa ashara ilaihi sai manzon Allah ya mishi nuni ya amuruhu an yusalliya yana umarnin shi da ya sallah wannan umarnin da ishara ne ma'ana kamar ya nemi shi haka ci gaba ci gaba ci gaba ya ci gaba farafa abubakar radiyallahu anhu yadahu fahamidallah sai abubakar ya daga hannun shi yana godewa Allah to kaga mahallin shahid kenan yanzu wannan daga hannun da abubakar yayi ba ya daga cikin abubuwan sallah kuma wannan abin da ya faru kamar yadda Bukhari ya faɗi yanzu yanzu ne abin ya faru a cikin sallah ko ثم رجع القهقرة sannan sai abubakar ya koma da baya da baya wara'ahu ya koma bayan shi ƙahakara ɗin ma'anar ƙahakara kawai reverse komawa da baya to da ya koma da baya sai ya koma bayan inda yake hatta kama fi saffi har sai da ya tsaya a cikin wannan sahu da annabi yake tsaye wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla lin nasi manzon Allah ya wuce gaba yayi wa mutane limanci falamma faraga yayin da manzon Allah ya idar da wannan sallah aqbala ala nasi faqala sai ya juyo ya fuskanci mutane ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a malakum hina nabakum shay'un fi salati akhadhtum bit tasfihi me ya same ku lokacin da wani al'amari ya same ku a sallah sai kuka fara tafi annabi yake tambayar su me yasa wannan yana daga cikin hanya ta karantarwa shine in mutum yayi kuskure kar kai gaggawa cewa kuskure ne sai ka tambaye shi me yasa yayi dan ka gama jin hujjar da ke wurin shi sai kai mai gyara tare da kana da yaƙinin kuskure ne amma sai ka ce wane eh me yasa na naga kana sallah amma a sallar kana waiwaye sai ka ji ya ce wallahi na gafala ne sai ka ce to daga yau ka daina yin waiwaye ina fata an gane innamat tasfihu lin nisa manzo Allah yace tafi na mata ne man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah wanda wani abu ya same shi a sallah yace subhanallah thumma altafata ila abi bakr radiyallahu anhu sannan sai manzon Allah ya waiwaya ya dubi Abu Bakr fa qala sai yace ya Aba Bakr ya kai Abu Bakar ma mana aka an tusalliya linnasi hina ashartu ilaika me yasa da ne maka nuni ka ci gaba da wa mutane limanci me hana ka yin ci gaba qala abubakar sai abubakar ya ce ma kana yambagi libni abi quhafa yace bai kamaci dan abu kuhafa ba kaga tawali'u irin na abubakar madadin ya ce ai bai kamace ni ba to ni din nan kamar ya mutunta ya girmama kanshi a gaban manzan Allah sai ya haɗa kanshi da mahaifin shi ma'ana mahaifina ma waye balle ni shi yasa yace ma kana libni abi kuhafa. to dan gidan abu kuhafa kuma wane ne ma shi har da zai kasance an yi salliya baina ya dai rasulillah ya yi sallah a gaban manzan Allah ya wuce wa manzan Allah limanci waye ne ubana ma dan abu kuhafa wane ne ma shi musu wane ne ne kaga tawali'u haka idan ka ɗaukaka kanka sai Allah ya bugo ka ƙasa in ka kwantar da kanka sai Allah ya ɗaga ka da waɗannan irin darajojin na abubakar ne da tawali'u abubakar ya kai matsayin da ya kai babul الحضر في الصلاة to kun ga wannan dai babi imam al-bukhari abin da ya kafa hujja da shi ya tabbata wannan hadisi mun karanto shi a baya wurare da dama mun tattauna mas'alolin shi yanzu imam al-bukhari ya ce babul khasri fi salati babin da ke bayani akan rike kwankwaso a sallah shine ka rike kwankwason ka haka ka sa hannayenka guda biyu haka shine al daga al-khasira kwankwaso to rike kwankwason haka da hannu biyu ko da hannu ɗaya ina hukuncin shi a cikin sallah قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله يقال مش يردايتي نهي عن الخصر في الصلاة أن هنا دور هنو أقوان قصو أصلى وقال هشام تسي هشام من رواية wa abu hilalin da abu hilalin suka ce an ibn sirina sun samo daga ibn sirina an abi huraira daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallama hanin daga annabi ne amma kun ga da farko mun ji abu huraira ne ya ce an hana riƙe kwankwaso a sallah wane ne ya hana tare da cewa malaman hadisi sun ce in sahabi ya ce an umarce mu da yin kaza ko an hana mu kaza A zahiri wanda ya umarnin ko hani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Imam al-Bukhari ya ce a cikin wata riwaya da Abu Hilalin da ainihin Hishamu suka yi daga Abu Huraira ce daga Ibn Sirin cewa suka yi Abu Huraira ya ce hanin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ya hana ka ɗauki hannunka ka ɗora a kwankwaso ko ka ɗauki hannayenka ka ainihin wato ɗora su a kwankwaso ina fata an gane to mecece hikimar da ta sa aka hana malamai sun yi maganganu da dama an ka karanta fathul bari a ƙarshen sharhin wannan babu yace wa ikhtilafa fi hikmatin nahyi an zalika fa qila li anna iblisa uhbita mutakhassiran Akraja, ibn abi shayba min tariq humayd ibn hilal mawqufan wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa aka hana rike kwankwaso a sallah saboda sanda za a kori iblis daga aljanna haka aka jeho shi waje yana hannun shi yana akan kwankwaso to kaga kenan wannan ɗabi'a ce ta shegu mutanen banza ma'ana aljanna ma sai fito ta haka ya nuna shi faɗan iska ne dan kaga ko a ƙasa Hausa nan a ganka kaya haka yaya an san baka da mutunci baka da kunya ina fata an gane to da haka ma ya duro daga aljanna kaji abin da wasu malamai suka faɗi wakila li anna al yahuda taksirumin min fi'lihi fa nuhiya anhu karahiyatan litashabbuh bihim akhrajahu al musannif fi dhikri bani isra'ila an aisha a wata maganar kuma Aisha ce ta ce ai abin da yasa aka hana saboda bani Isra'ila Yahudawa haka suke yawan aikatawa don haka sai aka ce musulmi an hana ku don ka ku kwaikwaye su zada ibn abi shayba fihi fi salati ibn abi shayba sai yace an hana yi din a sallah wa fi riwayatin lahu la tushabbihu bil yahud a cikin wata riwaya cewa aka yace kar ku kwaikwayi yahudawa wakila sai aka ce li'annahu rahatu ahalin nari wasu kuma suka ce ‘yan wuta in azaba ta azaba in za su huta to sai su ainihin rirriƙe kwankwasansu haka da hannayensu to wannan alama ce ta hutu ga ‘yan wuta to kai musulmi kar ka yi haka Allahu akbar sai ya ce أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحكو استراحة أهل النار مجاهد يتي سنيا هنو أقنقصو هكا ورن دور ya kira shi da الحكو nan daidai inda mata suke ɗaure zani haka to sanya hannu a wannan wurin yana daga cikin ainihin hutu na 'yan wuta wakila li'annaha sifatun rajizihi na yanshidu wasu kuma suka ce yin haka ɗin siffar mawaƙi ne idan yana holewa in yana waka musamman yan bori ko <laughs> Allahu akbar rawahu Sa'idu ibn mansur min tariqi qais ibn Obada bi hasad bi isnadin Hassan, wa qila li annahu fi'lul mutakabbirina wasu ce saboda aikin masu girman kai ne hakahu al-muhallab al-imam al ba da labari Wakila qila li annahu fi'lu ahli al-masa'ib wasu suka ce a duk wanda masifa ta same shi shine za ga yayi haka to kai lafiya ka kalau kana sallah kana musulmi wace masifa ta same ka da zaka rike kwankwaso hakahu al-khattabi al-imam al-khattabi shi ya da labarin wannan wa qawlu aisha malam yace sai dai kuma magana aisha a'lama warada fi zalika shine abin da ya fi ɗaukaka daga cikin duk maganganu don ita ce maganar sahabiya to wacce ce magana aisha ita ce cewa ainihin wato an hana yin haka ne saboda haka yahudawa suke yi a tasu sallar to eh kai in kana shiga cocinan yanzu ko kana ganin services ɗinsu akwai masu yin hakan ne za ga in suna tashewa a cikin cocinansu da sauransu za ga suna rike kwankwaso din ana yi ana rawa wannan rawa ita ce sallah gare su ai kamar yadda mu kuma yadda ruku'un mu da sujudan mu shine sallar mu to tunda a tasu sallah haka suke to sai aka hana mu yin haka a cikin sallah din malamai suka ce ingantacciyar magana gaskiya ko da ba a sallah ba to ana so ka kiyaye daga sanya hannu a kwankwaso din ka karanta littafin ibnu taymiya iqtida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim Allah ya kiyaye Malam ya ce ko da yake babu karo tsakanin fassara Aisha da sauran fassarorin malaman da suka biyo baya domin ta iya yiwa yahudawan suna yin haka a sallah kuma hakan ɗin hutun ‘yan wuta ne kuma ta yiwu hakan ɗin aka koro iblis daga aljanna yana yi ta yiwu kuma haka masu girman kan duk suke kuma duk zai zama duk ya dace amma ana nuna maka mafi ɗaukakar fatawa da aka samu ita ce fatawa aisha tambihun Waƙa fi nuskhati sagani fi babil khasri fi salati wa ruwiya أنه استراحة أهل النار وما أظن أن قوله روي إلى آخره إلا من كلامه لا من كلام البخاري وقد ذكرت ومن رواه ولله الحمد والله أعلم mala ya ce akwai wani bugu na sahihul bukhari wanda riwayar ko kuma kofin al'imamu sagani ne wani malami ne wanda ya ba da muhimmanci game da littafin imamul bukhari ya ce a cikin nashi bugun a cikin nashi rubutun sai aka samu cewa bayan da ya ce babul khasri fi sala sai aka ga ya sa warwaya annahu istirahatu ahlin nar sai ya sa wannan kalmar sai ibnu hajar ya ce ba na tsammanin wannan bukhari ne ya rubuta sai dai shi sagani din ne ya rubuta sai kuma shi mala ya ce alhamdulillah kaga dai duk waɗannan maganganun mun gaya maka waɗanda suka faɗe su ina fata an gani. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan yana nuna kenan alakar da ta sa aka kawo wannan jama'a maganar rike hannu rike kwankwaso ɗinnan. ita ce alakar me alaƙar yin wani aiki a sallah wanda ba sallar ba ko to sai ake nuna maka daga cikin ayyukan akwai waɗanda babu laifi a yi kamar ɗaga hannu ɗin don nuna godiya ga Allah amma daga cikin ayyukan da ba na sallah ba kuma akwai waɗanda in sun zama kwaikwayo ne ga kafirai to kanka yi ko kun fahimta jama'a saboda haka sai kai kiyasin waɗannan akan duk wani abu wanda in ka yi shi a sallah za a fahimci wannan aiki ne na kafirai haka kafirai suke a sallah kakka yi Allah ya kyauta babun yufkiru rajulu ashe, shaya fi salati babin da ke bayani akan mutum ne yake tunanin wani abu a sallah a cikin taku nuska yayi ce wani hadisi ne shi din ne wancan ai shi ne muka yi ishara a kai Ina fata an gani a ban karanta shi ba abto haddasana amru ibn ali al-imam al-bukhari yace al-imam amru dan ali ya karantar da mu hadisi amru dan ali shine al-imam al-fallas za ku ji waɗanda suke yawan zuwa karatun sahihu muslim da sunan nasa'i muna yawan karantawa yana magana amru dan ali al fallas babban malami ne kaga ya karantar da bukhari muslim su nasa'i da sauransu duk ɗaliban shi ne قال حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا أبو هريرة الله مدعوك تنسلك يقارى مش يردائي an hana mutum ya yi sallah yana mai riƙe kwankwaso fata an gane an hana mutum ya yi sallah yana mai riƙe kwankwaso mun ji cewa wannan hannun daga annabi sallallahu alaihi wasallam babun yufkiru rajulu ash-shay'a fi salati babin da ke bayani akan mutum ya rinka tuna wani abu a cikin sallah wanda ba shi daga cikin al'amuran sallah kana cikin sallah sai ka tuno cewa ab katangarka da ta rushe yanzu ana idarwa za ka tafi wurin masu bulo za ka nemo magini za ka yi kaza a sallah yanzu wannan yana daga cikin tunanin da ake so ka yi a sallah to imam bukhari ya kulla wannan babi ne dan ya nuna maka akwai ayyuka a sallah waɗanda mutane ke yi ba su daga cikin ayyukan sallah ba su ɓata sallah ba ko to haka akwai tunanin da ba shi daga cikin tunanin sallah mutane suna yi kuma bai bata sallah ba in ba haka ba ai a wannan zamanin kam da an kaɗe <laughs> wani malami ne ya ce shi sam zai iya yin sallah bai tunanin komai ba sai wani sarki ya ce mishi alagawar ta eh, in dai har kai sallah ba kai tunanin komai ba to ga abin da zan baka amma in kai tunanin wani abu to kaza zan baka sai ya faɗi abin da yake ƙasa da wancan ya ce amma za mu sharaɗi da ka yace ce me ya ce za ka faɗa min tsakaninka da Allah ka idar da sallah ya ce ya yi alkawari mala ya kabbarta sallah yana farawa sai ya fara to Allah ya sa in samu wannan wannan har ya idar da sallah sai yana ta tunanin wannan babban kyauta <laughs> idan da sallah wannan sarki ce algatu mala ya yi ce ai abin ba zai yi baran kai dade ai ina kabbarta sai na fara tunanin wannan babban rigan nan yace na gaya maka ba san duniya ne ya samu ba haka abin yake shi yana ganin shi malami ne shi sallar shi lahira yake tunani kawai su masu kuɗi ne masu sarauta suke tunanin duniya shedan ne kawai sannan da kuma irin yadda wasu al'amura suke cin zuciyar ɗan adam shi yasa kaga daga cikin mafarkaiya akwai mafarkin da annabi ya ce bai da ma'ana saboda tunanin da ya dame ka ne da ka kwanta bacci sai zo maka saboda waɗannan na'urori da Allah ya yi wa ɗan adam suna riƙe abubuwan da duk suka ji ko suka gani iya tsawon rayuwa yanzu akwai na'ura suna nan an yota kwanan nan indiya ai china za ta yi breaking nata ka ganta ana sayowa a nan pizza naira talatin da biyar <laughs> fata an gane na'ura ce za ka ɗan haɗa da tabarau in ka sa da tabaran tabaran shi ma wani iri ne sai a jona jikin kwamfuta shi kenan duk abin da ka taɓa gani tun daga ran da uwarka ta haife ka haɗa zu za a gaishi shi gaba ɗaya suna amfani da shi ne for detection yan sanda suke amfani da shi a kasashen turai a da sai sai professional security giants amma yanzu tuni kowa zai iya samun shi duk abin da america ta yi ko abin nan china za ta yi shi bayan kwana kaza ta mai da shi ya zama naira saba'in da biyar ina fata an gane idan aka yi kisan kai ana zaton wane ne sai a je a kamo shi in aka kamo shi sai su sa mai wannan tabarar sai su hada da kwamfuta suna hadawa da kwamfuta shikenan sai a ga daidai lokacin da aka yi kisan kai na'urar ta nuna karfe kaza da minti kaza da kaza sai a ga idan shi ya ɗauki hoton wannan da ya kashe shikenan research continues daga nan bincike zai ci gaba ina fata an gane na'ura ce wadda yanzu ana ganin ta da tsada amma nan gaba kaɗan nan da shekara ɗaya ko biyu shikenan sai ganta kawai ana sai da ita a fizat an ana kaɗa mata ƙararrawa ina fata an gane to haka kunnanka ko duk abin da kunnanka ya taɓa ji duk abin da kunnanka ya taɓa ji gaba ɗaya yana nan a cikin dodon koɗin kunnanka memory din yana riƙewa shi yasa zaka ji wani lokacin in ka ji wani suna bayan shekarun ka sake ji sai ka je kana cewa ina na taɓa kamar na taɓa jin sunan nan shine ka saka kwakwalwarka a saci in ka kasa ganowa wata ran sai tsakar dare ka fito za ka shiga banɗaki sai ka ji kawai garam ka tuno wai yanzu ta gama sa ci ta <laughs> fata an gane duk waɗannan abubuwan ne bature yake kwaikwayo ai saboda haka abin da wannan yake cewa shine ka ga wani abu kana shiga cikin sallah sai ka ga wannan abin ya dawo maka ko kuma wani abu da ya dame ka kana shiga cikin sallah sai ka ji gashi yanzu zaka ji nasoshi da ke nuna haka asali gaskiya ba a zargin mutum da rashin tsoron Allah haka sai dai a ce ya yi ƙoƙarin kiyayewa tun daga manya-manyan bayan Allah har manzan Allah haka ta kama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaikum salam eh, eh eh wurin sallah saboda lokacin ana son natsuwa ne shedar da ya sai zo sai kamar yadda annabi ya ce sai ya tattuno maka abubuwa ya tattuno maka abubuwa saboda ya san da gwargwadon dukufarka da gwargwadon ladanka to tun da ya yi, ya yi kada ka zo sallah ka ce wallahi sai ka zo to wai in ka zo din sai ya yi maka wani abu wanda sai dai ya rage maka ladan to amma cikin ban daki wallahu alam wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda yace inni la ujahhizu jaishi wa ana fi salati nakan kin rindinar yaƙi ta a halin ina cikin sallah yana cikin sallah sai ya rinka kaddara wane ne zai jagoranci yaƙi da za a je wuri kaza wane sojoji kaza zai tafi da su ƙasa kaza gashi na mala yace wa salahu ibn abi shayba bi isnadin sahihin an abi uthman an-nahdi anhu bi hadha sawa al-imam abubakar ibn abi shayba shi ya ruwaito wannan ina karanta daga fatuhul bari ne qala ibn babban malami ibn tin yace inna ma hadha fi ma yaqillu fihi tafakkur ka an yaqula ujahizu fulanan uqaddimu fulanan wani malami ya fassara wannan tunanin na Umar cewa ana nufin faɗan tunani ne kaɗan kamar yadda mutum zai ce wane zan kintsa wane zan gabatar akhruju ko ukhriju min al'adadi kaza wa kaza tawaga kaza ta kaza ta sojoji su za su fita fayati alama yuridu fi aqalli shay'in min al-fikra sai ya zama kenan dan lokaci kaɗan ne yayi tunanin ibnu tin abin da ya fassara kenan fa amma an yutabi at-tafakkur wa yaksura hatta la yadri kam salla fa hadha allahi fi salatihi fa yajibu alayhi al-i'ada yace amma in zai saki tunanin shi ne ya saki tunanin shi ta tunani har ya kasa gane raka'a nawa yayi a raka'a ta nawa yake karatun sallan ma wace sallah ce yake ciki yace wannan kam sakarai ne eh wannan sakarai ne yace a sallar shi sakarci yake dan haka wajibi ne ya sako sallar dan ya riga ya ainihin rabu da sallar kenan intaha sai ibnu hajar ya ce maganar da ya ɗauko daga malam ibnu tin ta ƙare amma sai kuma zai ɗan yi gyara kaɗan cikin maganganun wannan malami ya ce walaisa hadha al ala wajhihi amma wannan magana da malamin ya fa ba za a karɓe ta kai tsaye ba cewa wai ɗan tunanin kaɗan ne ya ce wa qad ja'a in umar ma ya abahu ya ce saboda an samu wasu maganganu daga umar waɗanda suke rusa waccan magana da ya faɗi ya ce farawa ibn abi shaiba min tariqi urwa ibn zubair qala qala umar a wata riwaya umar ya ce inni la ahsibu jizyatal bahraini wa ana fi salati Na kan lissafa jizyar ƙasar bahrain a halin ina cikin sallah yanzu jama'a misali a ce kana matsayin gwamna ka tashi kana sallah sai ka ce kana kirga harajin da za a aiko da shi daga jihar bayelsa harajin da za a aiko da shi daga jihar bayelsa kaɗan ne saboda haka wannan tunanin yana tabbatar da cewa ba lallai ya zama ɗan kaɗan ba ta iya yiwa ya zama dogon tunani ne amma abin da ake lura shine ya shagaltar da kai har ka rabu da sallar to nan ne matsala in ya shagaltar to sallah ta ɓaci idan bai shagaltar ba ko to sai a ce shi kenan babu komai warawa salih ibn ahmad ibn Hambal al-imam salih ɗan Ahmadu ɗan Hambali ya ruwaito fi kitabil masail a cikin littafin tambayoyin da yawa mahaifin shi an abihi tambayoyin da rinka wa mahaifin shi mahaifin na ba da ansa min tariqi hisham ibn al-harith hammam ibn al-harith ta hanyar hammam dan harith yace anna umar sallal maghrib falam yaqra kun ji fa wata ran umar ya taɓa yin sallah magariba sai aka je shiru bai yi karatu ba Falam man sarafa qalu da idan da sallah sai suka ce ya amiral mu'minina ran sarkin mu'minai ya dade innaka lam taqra ba kai karatu ba fa fa qala sai yace inni haddathtu nafsi na yi ta tunani ne da zuciyata wa ana fi salati ina cikin sallah bi ghairi haka ne jahzatiha irin jahaztuha min al-madina na yi ta tunanin wasu raƙuma ne waɗanda na kintsa su min al-madina hatta dakhalati sham tun da na shiga sallar sai tunani na ya koma kan raƙuman da na shirya su suka bar madina suka tafi ƙasar sham sun ma'ada wa adal Saidna umar ya sake wannan sallah kuma ya sake karatu wa min tariqi iyadin al-ash'ari to kaga yanzu wannan sallah al'amari ya baci ma'ana al'amari ya kai bakai eh, ba kai karatu ba gaba har kai sallama dan haka sai ya sake sallar da karatun gaba daya qala a cikin riwayar ainihin iyadu dan ash'ari kuwa eh, iyadin al-ash'ari yace salla umar al-maghriba sayyidina umar yayi sallar maghriba falam yaqra bai karatu ba faƙala lahu abu musa abu musa ya ce da shi innaka lam taqra ranka ya daɗe ba kai karatu ba fa aqbala ala abdurrahman ibn auf sai ya juyo ya dubi wani dan aljanna ka gani shaida ya dubi dan aljanna abdurrahman bin auf fa qala yace sadaq gaskiya wannan ya faɗi fa'ada da ya tabbatar mai gaskiya ne sai sayyidina umar ya sake sallar falamma faraga qala da idan da sallah sai ce la salata laysat fiha qira'a sallah duk da ba karatu ba ta inna ma shagalani irun wata tawaga ce ta shagaltar da ni jahastuha ila sham wadda na kintsa ta tafi ƙasar sham faja'altu atafakkaru fiha shine ne ta tunani ya za ta isa ka a kawo musu farmaki ka a samu wani abu shine gaba ɗaya shagaltuwa ta kai mini shagaltuwa irin wannan malam ya ce wa haza ya dullo ala annahu ma a adali tarkil kira'a wannan ya nuna sayyidina Umar ya sake sallan ne saboda barin kira'a da bai ba Lali kaunihi kana mustagrikan fil ba wai dan yayi nisa cikin tunanin ba ma'ana kenan kaga idan kana sallar ga bakinka na ta karatun amma tunaninka na wani wuri ba za a ce sallah ta ɓaci ba amma in ya kai hatta karatun ka bari to wannan kan alamar yayi nisa ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم ابن جوس ضمضم أن جوس يرويت عن عبد الله ابن حنظلة ابن الراحب إن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى يتي عمر يا صلى المغرب سيبي يكراتو أركع فرقوبا فلما كانت الثانية yayin da ainihin wato ya zo karatun raka'a ta biyu qara'a bi fatihatil kitabi marrataini sai karanta fatiha sau biyu falamma faraga yayin da ya gama wannan sallah sallama wa sajada sajada ta yi sahawi sai ya sujuda sahawi to kaji kuma wani fikihu wanda wannan ya wuce a halari ya wuce a halari wannan karatun domin matsalar raka'a farko bai yi karatu ba gaba ɗaya to da ya tuna haka raka'a ta biyu sai ya karanta fatiha sau biyu kenan wannan fatiha guda ɗaya ta koma baya ta haɗu da can <laughs> kaga idan da fatawa ahalari ke raka'ar ta farko ta mutu to kaga shine wannan ahalari plus ne wannan mm, wannan karatun ya karu akan ahalari ina fata an gane matin da fatawa ce ta ijtihadi ina fata an gane in ta yi maka zaka ya dauka an ba ta maka ba sai ka dauki ta ahalarin tunda duk fatawa ce ta ijtihadi inna nan ana ce maka daga sahabi Umar ne ina fata an gane falamma faraga na sai ce wa rijalu hadhihi al-athar thiqat mutanen da suka ruwaito waɗannan fatoyi da ayyukan Umar duk amintattu ne wa hiya mahmulatun ala ahwali mukhtalifa za a ɗauki waɗannan wasu halaye ne mabambanta Umar ya samu kanshi wal akhir ka annahu mazhabun li Umar to na ƙarshen shine za a fassara shi akan cewa mazhabin Umar kenan wato Umar yana ganin idan raka'a farko ta samu matsala za a iya gyara ta a ta biyu kuma koda matsalar ta shafi farilla ne tare da sauran fuqaha in ka karanta littafin su kuma suna cewa duk abin da ya zama farilla ce in aka rasa a raka'a farko to sai dai ayi ilgha'inta a jefar da ita a dasa wata sannan ya so sai ayi yi sahawi amma nan Umar <laughs> yana nuna za a iya ainihin yin gyaranta a cikin raka'a ta biyu wa li hadhihi al-mas'ala il ko ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة وقد تقدم البحث فيه في مكانه yace to kaga wannan mas'ala ta tunani a sallah ko za ta ja hankalinka zuwa ga mas'alar natsuwa a sallah natsuwa da tsoron Allah a sallah yana da alaƙa da yadda tunani yake zo maka idan ka kabbarta sallah hankalinka yana cikin sallah ko to ana sa rai ire-iren waɗannan abubuwan za su yi sauƙi. da gwargwadon yadda natsuwarka take a sallah da gwargwadon yadda za su yi sauki da gwargwadon yadda rashin natsuwarka suke da gwargwadon yadda kuma za su yawaita Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kun dai ji wannan asarin shine muka karanta sharhin shi Imam al-Bukhari yace haddathana Ishaq ibn Mansur haddathana Rawh haddathana Umar huwa ibn Sa'ad huwa ibn Sa'id qala akhbarani ibn Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Harith radiyallahu anhu qala uqbatu dan haris Allah ya kara mishi yarda yace sallaitu ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-asra mun yi sallar la'asar tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam falamma sallama da annabi ya sallama qama sari'an sai ya miƙe cikin sauri dakhala ala ba'd nisa'ihi sai ya shiga wurin wata daga cikin matan shi thumma kharaja sai ya fito wara'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi sai annabi ya ga irin yadda fusakun mutane suke mamakin saurin da ya yi ana sallama sai tashi tsaf sai fita yana dawowa sai ga fusakun mutane sun cika da mamaki sallallahu alaihi wa sallama faƙala sai ya ce zakartu wa ana fi salati tibran wani guntun zinare na tuna a cikin sallah fakari hito an yumsiya sai na kyamaci eh na'am to ina zuwa fakarihitu an yumsiya sai na kyamaci ya kai yammaci au ya ta indana ko ya kwana a wurinmu fa amartu bi qismatihi shine na kawo gashi ina umarnin ku a raba shi ma'ana an kawo mishi sadaka ne akan a raba musulmi shi kama a ce bayan sallah a zahar to lokacin la'asar ya manta da sai ya fito da shi masallaci to yana cikin sallah sai ya tuno ya ce shi ne ya yi ƙyamar kada yamma te ba a raba ba ko kuma ya kwana a wurin shi ba a raba ba jama'a kun ji wannan menene mahallin shahid na wannan babin Shi ne annabi ya yi tunani shi zakartu sai na tuno shi a cikin sallah yanzu wannan ɗan tunanin da ya shafi sallah ne ko ya shafi kuɗi ko dukiya ya shafi kuɗi da dukiya amma kaga sallah bata ɓaci ba shi yasa muka ce hatta annabi hakan takan same shi sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu zo wani lokaci can baya ma mun ji kuma za mu sake ji wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah da wata riga haka sai adon rigar ya rinka ɗiban shi sai da idan da sallah sai ya cire rigar ya ce aje a kai wanda ya bashi kyauta ya bashi ɗayan mara ado to kaga lokacin da adon rigar yake ɗiban shi ɗin nan ai tunanin shi ya ɗan yawo kenan Allah ya taimaka haka malaman hadisi suke tsayawa da kaifin basira su dubi hadisi sai su ga menene ke cikin hadisin sai su kulla doka sai su ce tunda haka annabi ya faru gare shi to haka ne daidai sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka dan mutum yayi tunani a cikin sallah ko wata mace ta yi tunani a cikin sallah ko wasu wani tunani ya zo musu a cikin sallah to babu laifi insha Allah matukar ba su shagaltu sun watsar da sallah ba قال حدثنا Yahya بن Bukairin. حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه الإمام الأعرج يتي أبو هريرة الله يقارى مش يردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتي إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط إذا أكا كرا سلا sai shaidan ya juya baya yana tusa durab ita ce tusa mai ƙara yana yin tusan ne wai dan ta doɗe mishi ya daina jin kiran sallah yanzu wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sanda aka kira sallah sai shaidan ya juya a guje yana ta tusa saboda kai ya ji kiran sallar hatta la yasma at-ta'zin yadda ba zai ji kiran sallar ba fa idza sakata al-mu'azzin idan ladan ya shiru aqbala sai ya dawo fa idza suwiba idan aka zo ana ta da iqama adbara sai ya juya fa idza sakata idan ladan ko wanda ke ta da iqama ya gama ta da iqama aqbala sai ya sake dawowa fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu to kai da kake bin wannan sallah shedan ba zai gushe ba yana ce da kai uzkur ma lam yakun yadhkur tuno kaza tuno kaza sai ta tuno abubuwan da ba zai iya tuna su ba hatta la yadri kam sallah shedan ya kai shi tunani yayi tsawo har ya kasa gane raka'a nawa ce yayi qala abu salamata ibn abdurrahman abu salamata dan abdurrahman dan auf yace idza fa'ala ahadukum zalika falyasjud sajadataini idan har ɗayanku ya ainihin wato aikata haka to sai yayi sujuda guda biyu wa huwa qa'idun yana zaune ina fata an gane wa sami'ahu abu salama min abi hurairah radiyallahu anhu wannan fatawar da kaji abu salama ina cewa in haka ta faru sai ka yi sujuda guda biyu a zaune sujudar rafkanuwa ko yace to ba fatawar kanshi ce ya ji daga malamin shi abu huraira ne da ya karantar da shi hadisi to sai mu natsu da kyau menene kenan yake cewa yanzu dai da farko tukuna kaga yanzu hadisin ya tabbatar da alakar babin shedan zai zo ya rinka ce maka tuno kaza tuno kaza sai ga abin da ba za ka iya tuno shi ba har sai ka tashi ka tuno shi shine al-imamu Abu Hanifa yace wani lokaci in mas'aloli suka rikice mai na fiqhu sai ya tashi ya alwala da ya kabbarta sallah sai ji yana ta tuno su wato yana daga cikin sharrin shedan idan ya hana ka kai kaza in ka hannu to shikenan bukata ta biya gobe kuma sai ya baro maka wani abin da yafi wannan girma sai ya hana ka sai kaga ka zo masallaci sai ce maka zauna kawai ba sai ka yi tahiyatul masjid ba sai ka zauna to yanzu yi nasara ya hana ka nafila ko eh to gobe farilla zai hana ka idan ya gaza hana ka farillar sai ya hana ka a jama'a to idan lallai sai ka zo yi a jama'ar an kira sallah ka zo an tada ya kama kana nan to sai kuma ya zo ya ta sa maka tunani sai kaga abubuwan da ka manta su kaf sai ga kana tuno su amma ka san sharrin dab da ka idar da sallah kuma sai ka ji duka sake manta su dama ya zo ne ya ɓata maka tunani kawai abu huraira ya ce in ka samu kanka a halin da kana sallah har ka rikice raka'a ta nawa nake ta biyu ce wannan ko ta uku ce ta hudu ce ko ko ta uku ce wani hali nake ciki wannan zaman ma zaman jilsatul istiraha ne ne zan yi ko kuwa zaman tahiya ne zan yi in ka samu kanka irin wannan halin abu huraira ya ce sai ka ainihin yi sujudar sahawi a zahiri wannan sujudar sahawi za ka yi ta ne ba'a da salami a nan tare da cewa ba da jima wannan ba za a zo a shiga babin sujudar rafkanuwa duk za a fayyace waɗannan abubuwan in Allah ya so za ka ji bayanai bayanan da lallai za ka ce eh littafin imam al-bukhari ne ya cancanta a kira shi rariya matatar sallah tun kafin ahalari tare da cewa a cikin littafin fiqhu ne kaf babu littafin da ya sharhin abin da ya shafi qabli da ba'adi irin halari. musamman fiƙihun malikiya shi yasa ake kiran shi rariya matata sallah kusan duk rikicin da zai same ka a sallah ko baka samu fatawar kai tsaye ba sai ka samu abin da zaka jingina fatawar ahalari yayi wannan aikin to imam al-bukhari zai zo ya kawo maka wasu ka'idojin waɗanda zai ciro su daga cikin hadisi a nan ya kamata mu ɗan tsaya mu warware nan matsalar idan kana sallah sai ka rikice raka'a ta uku kake ko raka'a ta hudu ko ma ka sake yin wani tunani ka ga za ka iya gano gaskiya abin da kake ciki ko kuwa za ka kusanci gaskiyar in ka firin rinjaya cewa wannan raka'a ta hudu ce to ka yi gini akan wannan abin idan ka fi rinjaya akan cewa wannan raka'a ta uku ce to kai gini akan wannan to amma in ka kenan sai ka ainihin ciko ta hudu sai ka yi ba'da salam insha Allah za mu zo mu warware wannan mas'ala da ikon Allah Allah ya taimaka قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال Qala abu hurairata radiyallahu anhu malam Sa'idu almakaburi almajiranshi suka sanya mishi wannan ainihin abin nan din ma'ana malam Sa'idu na makabarta saboda makabartar garin tana bayan gidanshi ne kamar yadda nan kasan muke da attan tanki. Ina fata an gane in ka je Sakkwata sai suke maka attan tanki ma'ana atto Ibrahim kenan to tankin ruwa na garin ko na yankin yana bayan gidan shi shine sai suke cewa attan tanki. ma'ana ibrahim da tankin gari yake bayan gidan shi to haka wannan ma sa'idun al-maqburi malam sa'idu na makabarta qala malam sa'idu yace qala abu hurairah radiyallahu anhu malami na abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace yaqulu nasu mutane suna ta cewa tsegumi ne ake ta yi ana ta cewa aksara abu huraira abu huraira ya yawaita hadisai duk matsalar da ta faru sai abu huraira ya ce ƙala rasulullahi duk matsalar da ta faru sai abu huraira ya ah, annabi ya ce to wai anya sai gumi ne ake yi falakitu rajulan sai na haɗu da wani mutum faƙultu sai na ce bima a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam albari hata fil atama tunda dai kuna shakka abubuwan da nake faɗi kai e daren jiya sallar isha mai annabi ya karanta faƙala la adri sai ce ban sani ba faƙultu sai na ce lamtash tashhadha ba da kai aka yi sallar isha ba ƙala bala ya ce da ni aka yi kultu sai na ce to kaga irin ta ba ko haɗa kanku da ni kun fahimci abin da abu huraira yake abu huraira yana nuna musu duk abin da ake yi shi yana lura yana haddacewa su kuma duk abin da suka yi shi shikenan baranka da ma sai su bari ya watse kuma sun je suna gungunin me yasa ya fi su yawan karatu shine sai ya ce bari a ɗauko na kusa sallar isha da aka yi jiya da daddare mai annabi ya karanta ya ce ban sani bai ce ba da kai aka yi ya ce da ni aka yi ya ce to kaga irin ta ai walakin ana adri ni ko na sani qara'a surata kaza wa kaza sura kaza da kaza ya karanta yace to ka gani abin da aka yi daren jiya baka iya ba na shekara biyar ne zaka iya to ni na haddace kaga inda Abu Huraira yake kenan yanzu wannan Abu Huraira yana tabbatar mana da menene yana tabbatar mana da ƙarfin haddashi da kular shi ga karatu ita ta kai shi ga sanin hadisan da wasunsu ba su san su ba haka abin yake jama'a bahaushe ce kowa duk wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi haka ake sa rai ko abu huraira tun da har zakira shi tunanin shi hadda shi amma akwai sirri akan haka shi ma abu huraira da baya iya haddacewa da ya kuka annabi ya mai addu'a shi ne yake iya haddacewa to ba za ku haɗa kanku da shi da yake iya haddacewa da ku da ba za ku iya haddacewa ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan yana daga cikin kulura da kyau jama'a mumayyizat na malaman hadisi tun a cikin sahabbai malaman hadisi su ne ahlul-dhabt wal-hifz wal-ittiqan su suke haddacewa su kiyaye su kware lokacin da matsala za ta taso sai su istihbarin abin sai su kawo abin to sai wasu su ga a to ai makarantar mu ɗaya da shi to ya aka shi ya sani ni ban sani ba anya ba ƙarya yake ba a'a manhaji ne na ahlul hadis shi yasa kuka ga yau din kafin mu fara karatun nan nace ku yi kokari ku iya karatun hadisi in ka iya karatun hadisi sai ka ga bambanci a cikin yan ku da kuke koyan fiqhu in ka iya hadisi sai ka ga bambanci a cikin yan ku da kuke karatun lugha in ka iya hadisi a cikin yan ku da kuke karatun medicine ko pharmacy sai ya zama kana da bambanci saboda karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana molding yana juya ka ka zama wani iri solid duk abin da kake ba da wasa saboda karatun hadisi yana horar da kai ka zama yaqifan fatinan ka zama kana da kaifin basira sannan kana lura da dama da hagu da gaba da baya me ya kai me ya komo saboda lazimi ne ga duk wanda zai kiyaye hadisan manzon Allah sai ya zan yana da wannan ɗabi'a don haka malaman hadisi ba suna dogaro da abin da ke rubuce ba ne kullum malaman hadisi suna dogaro ne da menene ya haddace da izinin Allah to hadda kuma in baka kana lura da ita watsewa take don haka malamin hadisi na farko sai ya yi ƙoƙarin kyautata abin da gyara shi da tabbatar da shi sannan ya haddace shi haka sannan ya ci gaba da renon abu don haka ku gwada ku gani idan kana karatun business administration ko economics ko menene menene menene ka je kana karatun hadisi ka gani sai kaga sai ka fi yan ajin ku kokari saboda in malam ya faɗi reference guda goma sai ka zauna ka rubuce su kai sai ka je ka karanta su a daidai lokacin da sauran ɗalibai su suke son cin jarabawa kai kuma karatun kake so ka iya sakamakon haka sai zama ranar jarabawar su da ke karatun cin jarabawa sai su gaza cin jarabawar saboda al'amuran za su watse musu kai kuwa dama abin kake so ka fahimta kuma in malamin ka ƙwararren malami ne to ba zai so ka kawo mai abin da ya baka ba zai so ne ya ga kayi mishi bayanin da ke nuna ka fahimci abu a ƙarƙashin wannan abu huraira jama'a ya zo makaranta annabi sallallahu alaihi sallama daga baya baya amma ya fi da yawa daga cikin waɗanda suka rigaye shi shigowa makarantar saboda wannan haddar na biyu abu huraira ya sadaukar da lokacin shi abu huraira ba part time yayi ba ba long time distance learning ba ma'ana ba wai sai lokacin hutu ne an ba da long vacation zai je na lbt ne kuke ce mishi ko ne ltv ko eh, lvt ko eh, long vocational training to abu huraira ba irin wannan digirin ne ba ba long term distance learning ba ba weekend ba part time abu huraira nashi full time ne saboda shi tun da ya musulunta da ya zo ya makale a masallacin ma sai ran da annabi ya rasu tukuna sallallahu alaihi wa sallam in annabi ya kama hanya an yi sallar isha zai fita masallaci abu huraira sai ya raka shi haddokin kofa ya ga da wace kafa ya fita wacce addu'a yayi sai ya dawo ya ci gaba da haddatta in gari ya waye yana nan a jikin kofa annabi na jeho kafa sai ga da wacce ya shigo wacce addu'a yayi yaushe zaka hada kanka da irin wannan kai kana can kana ta bacci har ayi as-salatu khairun minan nawmi baka tashi ba ina fata an gane haka al'amarin yake jama'a waɗannan tarbiyya ce ke nuna mana yadda manhajin yake kuma in ba a samu irin waɗannan mutanen a cikin al'umma ba to akwai fitina wajibi ne matasa a cikin ku. a samu alarammomi amma muhaddisun masu hadda qur'ani amma masu karatun hadisi masu fiqihu amma masu karatun hadisi masu lugha masu karatun hadisi injiniyoyi masu karatun hadisi yan jaridu masu karatun hadisi medical doctors masu karatun hadisi business administrators masu karatun hadisi karatun hadisi shi yana kawwama ka ne yana tsai da kai ne ka zama solid ka zama jalt ka ainihin haɗu akan duk abin da kake baka ɗaukar shi da wasa shi sa ko ga malaman hadisi ba su yi aiki da wasa ba jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to wannan hadisin mu lura da shi da kyau shi kuma me yake nunawa kenan don yanzu wannan hadisin sai ka lura za ka iya gano shahidi da ke ciki shahidi shine ga mutumin nan da aka ce to me annabi ya karanta <laughs> ce sai la'adiri yana ce yana tunanin <laughs> yana ce yana tunanin an kusa biyan albashi bana yaya <laughs> ko za a ce sai an tace ma'aikar <laughs> kai gwamnatocin najeriya ai dole su saka ba da kabli malam eh, ka shekara ashirin kana karban albashi wai sai wani gwamna ya hau sai a ce wai babu sunanka a payroll inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye to kaga irin wannan ba kabli ba eh? har kabla wudu'i wannan ta kama ka ba kablan salami ba Allah kyauta eh, saboda haka wannan tunanin da mutumin nan ya hashi ne ya kai shi zuwa ga mantuwa ko to gashi nan da malam yazo sharhi wannan hadisi sai yake cewa wa fi hadhihi alqissa isharatun ila sababi iksari abi huraira wa shiddati itqanihi wa dhabtihi a cikin wannan hadisi jama'a akwai nuni zuwa ga me yasa abu huraira yake da yawan hadisi me yasa yake da tsananin iya karatu da tsananin hadda bi khilafi ghairihi sabanin wani shi abu huraira yana nuna maka shi yaqin ne fatin idan shi biyu a cikin abubuwan an fahimta jama'a wa shahidu tarjama dalalatul hadisi ala adami dhabti zalikar rajul shaidar da ke cikin wannan hadisin wadda zaka alakanta da babin rashin haddacewar da mutumin nan ya kasa tuno surar da aka karanta a halin da shi aka yi sallar a lokacin da ake karatun yana ina kenan yana ta yana tunani ka annahu ishtagala bi ghairi amri salah kamar ya shagaltu da wani al'amari ne wanda ba na sallar ba hatta na siya surat allati quri'at har ya manta surar da aka karanta aw dalalatuhu ala dhabt abi huraira ka annahu shagala fikruhu bi af'ali salah hatta dhabataha wa atqanaha wani malamin kuma sai juya magana yace ko kuma a ce za a kafa hujja ne da ƙarfin haddar abu huraira akan cewa ya shagaltu da haddace abin da ake karantawa a sallar har sai da ya kiyaye abin ya haddace shi yana nuna mai kenan kuma anan wato hankalin shi ya rabu da sallar gaba ɗaya ya dawo kan abin da ake karantawa wannan hujjar tana da wahalar ta iya zama sai an caza kwakwalwa za ta waccan fi zama bayyana a bayyane kaza zakar karmani al-imam al-karmani haka ya ambaci waɗannan maganganu a cikin sharhin bukhari hadain al ya yace waɗannan fassarorin guda biyu wa bil awwal jazama amma ta farko ita ce wadda ya yanke hukuncin cewa ita ce daidai dan ta biyun tana da wahala a ce abu huraira da ya sa hankalin shi har ya bar tunanin sallar ya dawo tunanin abin da ake karantawa ya haddace shine hujjar a'a sai a ce mutumin nan da ya kasa tuno abin da aka karanta saboda tunani shine hujjar da ke cikin hadisin wallahu ta'ala a'lam jama'a kun ji wannan shine ƙarshen kitabul amali fi Babu babi ko matattarar da ke bayanin ayyuka a sallah waɗanda ba su shafi sallah ba amma kuma ka yi su a cikin sallah ɗin kamar ka matsa gaba ko ka matsa baya ko tafi a sallah ko ka ce subhanallah ko kuma kai wani abu dai wanda yake ba shi daga cikin sallah din mun ji cewa babu laifi matukar bai kai ka ga shagaltuwa da barin sallar ba Allah madaukakin sarki ya taimaka na amana na'am na'am eh, hmm. eh. a'a anya muddin bai yi tunani ba hadisin shi eh <laughs> yawa malam yuhdis nafsuhu shi eh ya zama tunanin shi ya shagaltu da tunanin abin da yake na ibada ne an karatun qur'ani yake hankalin shi dawo nan zikiri yake hankalin shi dawo nan in ma sallace hankalin shi na ciki shine yana nuna me girma da falalar wanda ya cika wannan sharadin baya nuna cewa wanda bai cika sharadin ba sallar ta baci na'am ka ji a cikin hoto eh wato kaga kafin ka fara sallah ana rubuta maka ladan sallah matukar ba kai to in kai wani tunanin fa ka fita daga wannan daraja kenan ya zama kawai zaman jiran kake babu falala domin sharaɗin wannan falalar shine tunaninka yana natse a cikin abin da kake yi Allah ya kyauta wanne a ai ba lallai hadisin ya zama haka yake magana ba amma za a iya cirewa bi tariq al-istinbat na uh-huh. hmm. eh. Mhm. wannan daban kuma wannan hadisin na abu huraira ne yake magana hadisin abu huraira yana magana mutum ne yau alwala daga gidan shi ya taho masallaci ya zo ya zauna yana jiran a yi sallar isha ko magariba ko wata sallah daban wannan zaman da ya yi sai annabi ya ce za a dinka rubuta mishi cewa yana cikin sallah mala'iku su ne mishi addu'a matuƙar eh? Eh. eh malam yuhdis eh malam yuhdis ne matakar bai tusa ne, matakar bai kare ba alula ba ta kare ba wancan hadisin ka kai kuma da ka hadisin Usman ne shine yake magana cewa malam eh yuhaddis fihi nafsahu matakar a cikin sallan nan nafila raka'a biyu bai yi wani tunanin wani abu ba sai ita sallar na a to ai hadisin Usman kenan ba wanda ka kawo ba hadisin Usman yana magana kana cikin sallar in har kana son ka samu wannan ladan na a gafarta zunubanka sai ya zama baka yi tunanin komai da zuciyarka ba shi ko wannan yana magana in ka zo ka zauna kana jiran sallah tsakanin alwalar da kayo daga gidanka da wannan sallah ta farilla da za a yi in ya zama alwalarka ba ta karye ba har aka yi sallah shine za a rubuta maka ladan sallah kake tun kafin a fara sallar Allahu akbar duk wannan yana nuna mana falala ce ta musulunci da ake so ka kiyaye ta wannan falalar fa za ka iya samunta komai rikicin zamani in baka saka kanka a cikin kyale-kyalen duniya ba amma an ka jarabtu da cewa ba ka da halin mota kaza sai ka hau gida kaza ba ka da halin shi sai ka hau riga kaza sai ka sa irin ta ba ka da hali to shine ka saka kanka a cikin fitina shine rikicin duniya din abin da ka fi karfin shi kan baya ta maka da hankali amma abin da baka fi karfin shi ba ana yayin wani yadi ya zo samari na ta sawa sai ka ɗauka in baka sa wannan ba gaba ɗaya za ka rinka tafiya sakwab kamar ƙwai ya fashe maka a ciki to shine za ka ga cewa kullum kana cikin ruɗani shi yasa ɗazu muka yi wani karatu wanda zan so a ce ku je ku samu kasaɗin ɗin na sahihu muslim wanda muka karanto wasu sharhi da malam yake nuna sahabbai ba abin da ya shagaltar da zuciyarsu gaba ɗaya sai neman aljanna kullum tambayar su kenan ya manzon Allah karanta min abin da ina kiyaye zai kai ni aljanna ya kusantar da ni ga rahama ya nisanta ni daga wuta ya nisanta ni daga ainihin azaba Allah sai annabi ya ce ka kula da sallolin farilla ka kula da azumi ka kula da zakka ka kula da sadar da zumunci ka yi ibada kar ka sake kai shirka wannan shine abin da ya damu sahabbai shi yasa da suka ɗauki wannan karatun ko daga baya dukiya ta samu amma sai bata tsone musu ido ba duk wani sahabi da ya rayu har ya kai lokacin Umar sai da ya rasa yadda zai da kuɗi Shi shine dama annabi ya taɓa faɗa musu ya ce wallahi ban ji muku tsoron talauci sai suka ce kamar ya ce ina ji muku tsoron wadata ne to a lokacin kwakwalwarsu ta yi nauyi ta fahimta suna fama da yunwa maza suna da wando ɗaya ko gyauto ɗaya ana fama da talauci mata ba sa iya ɗinka hijabi mace in za ta fita sai ta ɗauko zanin gadonta ta rufe kanta a ce kuma wai kuɗi ake tsoro za su yi mana yawa kai sai wani ya kasa fahimta haka al'amarin yake dukkanmu nan yanzu da muke zaune ustazai muna ganin talauci ya ƙuntace mu wani abin kana ganin ba zai yiwu ba wallahi mu saki zuciyarmu ga Allah ku ga yadda Allah zai mana wallahi tallahi Allah ne ya alkawari duk wanda ya tsaya wa Allah wallahi sai Allah ya tsaya mishi yo Allah ya baka abu mafi ɗaukaka shine imani balle kuɗi kuɗi ba su daga cikin abin da ke bayyana darajar mutum fa saboda kaga bakin kafirin da yafi kowa ɗaukaka a kafirci da ƙasƙanci afuwan shine ƙaruna ya samu kuɗi dubi mulki mulki ba dalili ne akan ɗaukaka ba baƙin kafiri fir'auna ya samu mai mulki saboda haka kar ka sake ka wato abinda musamman matasa yanzu wallahi ku zage ku karatun qur'ani da hadisi nan gaba kuɗi za su zo ku dage ku an ba haka ba sai kuɗin su zo baka da imani amma kuɗin sai zo su same ka da imani su Ali Hassan da su mashhur muka zauna da su suka ce wallahi Nasiruddin Al-Albani malamin su yana zaman karantar da su kwana uku gurasa ce kwaya ɗaya yake ci gurasa kwaya ɗaya tamisa ake ce mata tana nan ba ta da zaki ko kaɗan ga ta can ana siyar da ita irin ga masu diabetes din nan zai samu fanka ya sai ya sa a jarida sai aje ta in ya zo musu karatu yana yaga yana ci yana shan ruwa kwana uku gidan shi ba abinci amma ƙarshen rayuwa sai da ya zama multimillionaire ba a naira ba in dollars kuɗi ya ɗiba ya basu ya ce na ga kuna sha'awar abin da kuke kira islamic center suka ce ya ce ku je a yi muku kiyasi nawa zai gina muku shi ne kawo kuɗin ya basu kawai haka kar ka taɓa jarabtuwa da ka jarabtu da neman lahira Sau da haka galibi yanzu matasa za ga ina ne hankalinsu kawai abin da yake tunani shi bari ya marmaze yadda zai samu kuɗi wallahi kai kokari ka samu ilimi ka yi duk yadda za ka ka samu ilimi in kuɗin suka zo sai ilimin ya saitin su in kuwa kuɗin suka zo babu ilimi to sharrin kuɗi duk inda suka zo za su gushe in ka same su za su ƙare ran da suka ƙare in ba ilimi ko sai ku ƙare tare sai ka zare ka ji yaran anguwa suna cewa tsohon mai kuɗi ne gashi nan ya haukace da ya ga jaridu sai fara lissafi ya fara sambatu bismillahir na'am malamai suka ce ba laifi <laughs> ana karatun sallah ne wai an zo misali suratul fatih ko sai liman ya ce muhammadun rasulullah sai ka ji mutane sun ce sallallahu alaihi wa sallam yi daga cikin ayyukan sallah amma baya bata sallah sai dai kuma ba a so mutane su yi ba don ba shi daga cikin shiryar da aka samu a wurin magabata amma tambayar ita ce in ka yi fa za a ce sallar ka ta ɓaci a ba ta ɓaci ba amma kada ka yi ina fata an gane na malam Na. na'am salati eh eh ba shi daga cikin sunna wannan ma cikin suratul ahzab da Allah yake cewa inna allaha mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai ce sallallahu alaihi wa wasallam ko sai Allahumma salli ala Muhammad duk wannan ba shi daga cikin sunna ku karanta littafin qamusul bid'a duk ya tattauna waɗannan abubuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Kitabu sahwi kitabus sahwi matattarar da ke bayanin hukunce-hukuncen rafkannuwa ko mantuwa ko kuskure a cikin sallah ita kalmar sahawun aka faɗe ta duk tana ɗaukar wannan mantuwa rabkannuwa ko kuskure duk tana ɗaukar ma'anar sahau imam bukhari ya ƙulla wannan babi ne saboda ainihin dalilan da suka zo a cikin sunna waɗanda suke tabbatar da cewa in an yi wani kuskure ko rabkannuwa a sallah ga yadda za a gyara da wannan ke nuna addinin mu jama'a cikakken addini ne domin kowace gaba ta addinin da rayuwa yana da ta cewa a kai a ƙarƙashin wannan kar ka sake ka zauna baka iya addini ba in ka je kabari za ka rena kanka mala'iku za su dake ka in suka dake ka su ce la da raita wala lait baka sani ba kuma baka tambaya ba majalisoshi na ilimi irin waɗannan jama'a tintini ake ƙulla su ba wai ana karantar da bukhari ba ne yanzu a'a ana wa'azi ne da bukhari na'am a jumillance za ka iya cewa ana karantar da bukhari don waɗanda suke ɗaliban ilimi ne wannan karatun ya ishe su daga haka su koya amma haƙiƙani nan ana yi wa mutane wa'azi ne da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duniyar ilimi malaman hadisi su suka sunnanta mana wannan a duniyar daular usmaniya dan hodiyo ya sunnanta mana malamai a ƙasar hausa waɗanda ɗan hodiyo ya naɗa su su ne sarakuna ya baiwa tuta ya kallafa musu karantar da qur'ani da tafsirin shi da sahihul bukhari da fassara shi da a karantar da mutane risala ai musu sharhinta kaga dai qur'ani shine yake wakiltar saƙon Allah zuwa ga al'umma bukhari shi yake wakiltar saƙonnin manzon Allah zuwa ga al'umma sannan risala tana ɗauke da darussa ne dangane da tauhidi da sanin Allah da kuma bayani game da jimilla da tafsilin shari'ar Allah don haka sarakuna waɗannan ayyuka yana daga cikin ayyukan da kuka gada a waɗannan gidaje naku rinka nemo malamai suna zama suna karantar da ƙur'ani da hadisi da risala a cikin waɗannan gidaje da ɗan hodiyo ya ba da tuta a nan zazzaude dama sarkin malami ne tun kafin ɗan hodiyo ma ya zo shine sarkin zazzau jatau don haka karantar da mutane ba da umarnin ɗan hodiyo ba ne ma sarkin zazzau jatau yake a'a dama can ya shi ce don haka sarakunan da suka biyo bayan shi malamai ne ba jigari jigari ba malamai ne mujtahidai waɗanda ke rubutawa su sharhi a ƙarƙashin wannan wajibi ne kenan a ƙasa irin wannan tamu ta zazzau a rinka samun anguwanni mabambanta ana karantar da mutane ko da a mako ne waɗannan saƙonni na Allah da manzon shi darajar da duk wani bazazzagi ya samu kenan tuntuni da ake cewa zariya birnin ilimi tun da kake baka taba jin an ce zariya birnin yadi ba baka taba jin an ce zariya birnin samun kuɗi ba baka taba jin an ce zariya tumbin giwa ba amma haka ta sai a ce zariya birnin ilimi wannan qualities din mu yi kokari kada ya zama past glories kada ya zama darajoji ne na waɗanda suka gabata a yanzu ya zama babu su lallai sai an zage Allah maraukakin sarki ya taimaka Imam al-Bukhari ya ce babu ma ja'a fi sahawi idza qama min rak'atay al-fariḍa babin da ke bayanin hukuncin da ya zo game da rafkannuwa idan mutum ya rabkan nuwa ya miƙe a raka'o'i biyu na ainihin wato farilla me ake nufi da wannan ka yi raka'a farko ka yi raka'a ta biyu me kamata ka yi ka zauna kai tahiya to sai ka manta da tahiya sai ka miƙe a raka'a ta uku to shine malamai suka ce to abinda da za ka yi za yi wannan ainihin sujuda ta rabkannuwa to yaya karatun yake gashi nan daga imamul bukhari yace haddathana abdullahi ibn yusufa akhbarana malik ibn anas عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن الأعرج يتي يا كربو دغ عبد الله بن بحينة wannan yana daga cikin waɗanda aka yi danganta su zuwa ga uwayensu mata buhainatu ɗin uwashi ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda annahu qala sahabi ne yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama raka'ataini min ba'dhi salawati manzon Allah ya yi mana sallah raka'a biyu a cikin wata sallah daga cikin salloli na farilla a nan bai faɗi kowace sallah ba ya ce a cikin wata sallah daga cikin sallolin farilla ya mana sallah raka'a biyu sun makama falam ya jilis sai ya tashi a raka'a ta biyu bai zauna ba faƙaman nasu ma'ahu mutane suka miƙe tare da shi ma qada salatahu da ya kammala sallar shi wa nazarna taslimahu muka saurari yayi sallama kabbara sai muka ji ya ce Allahu akbar bai yi sallama ba qabla taslim kafin sallama fa sajada taini sai sajuda guda biyu wa huwa jalisun yana zaune summa sallama sannan nan take kuma sai sallama bai sake maimaita tahiya ta biyu ba tahiya ɗaya ta isar kaga anan an yi qabla salami kenan saboda me saboda ragi don wasu ba sa lura anan ragi aka yi in aka ce maka me aka rage shine zaman tahiya da karatun tahiyar da zama domin karatun tahiyar sunnoni guda uku aƙalla قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنين من الظهر لم يجلس بينهما abdullahi dan buhaina ya ce lallai manzon Allah ya taɓa miƙewa daga raka'a biyu na sallah azhar kaga anan ya bayyana a sallah azhar ne haka ya faru lam yajlis bainahuma bai zauna a tsakanin waɗannan raka'o'i da waɗancan da za su biyo bayan su ba falamma qada salatahu yayin da ya kammala sallar shi sajada sajada ta yi sai sujuda guda biyu sun masallama ba'da zalika sa'annan sai ya sallama bayan yayi ainihin wato wannan sujuda guda biyu ina fata an gane wannan ya tabbatar mana da sujuda qabli ko to akwai sujuda qabli a musulunci za kuma mu zo mu samu hadisan da za su tabbatar mana da sujuda ainihin ba'adi ga su babun idza salla khamsan babin da ke bayani akan idan yayi sallah a raka'a biyar ko yayi sallar la'asar raka'a biyar ko yayi sallar isha raka'a biyar to ya yi ƙari kenan to zai yi sujuda ba'adi قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة manzon Allah ya yi sallah a zahar raka'a biyar faƙila lahu sai aka ce da shi azida fi sala an ƙara sallar ne ta zama raka'a biyar faƙala sai ya ce wa ma me ya faru ne yaya abin yake qala sai suka ce da shi sallaita khamsan mai magana sai ya ce ai raka'a biyar kai fa sajada sajada ta yi ba'da ma sallama sai yi ainihin sujuda guda biyu bayan yi sallama ma'ana bayan yayi sallama daga wannan sallah an fahimta sai ya ainihin yi sujuda ba'da salami kenan ita ma sujuda ba'da salami ingantacciyar magana ba a sake mata tahiya hadisin da ya ce ana sake mata tahiya turmizi ne ya ruwaito shi bai tabbata ba daga mughira dan shu'uba don haka sujudar eh, tahiyarka da kai ta sallah ta isar ba sai ka sake maimaita tahiya ba a kiyaye wannan da kyau jama'a to wannan hadisin kuma ya tabbatar mana da cewa akwai sujuda ba a dike nan ko to bari ku ji yadda malaman fiqhu suke karatunsu malaman fiqhu mutane ne masu kan gado suna ɗiban ƙa'idoji ne daga waɗannan hadisai kun ga hadisin farko ya nuna annabi ya yi ragi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya yi ragi me yayi qabli wannan hadisin ya nuna annabi ya yi ƙari me yayi ba'adi to daga nan ne sai malaman fiƙihun malikiya suka ce duk inda ragi ya faru a yi ƙabli, duk inda ƙari ya faru a yi ba'adi daga nan ne suka ɗauko ƙa'idar wasu malamai suka ce a'a inda annabi ya yi ƙabli ka yi ƙabli inda annabi ya ba'adi ka yi ba'adi in irin wannan halin ya same ka suka ce idan wani abu ya same ka wanda baka san yadda annabi ya yi ba to duk wanda ka ɗauka daga ciki ya yi daidai kun ji mazhabi na biyu mazhabi na uku suka ce duk abin da ya same ka a sallah ka yi ƙabli mazhabi na hudu suka ce duk abin da ya same ka a sallah ka yi ba'adi ingantacciyar magana ita ce ta farkon abin duk da ya same ka a sallah baya wuce ragi ko ƙari to duk ragi ka yi ƙabli duk ƙari kai ba'adi wannan magana ita ce tafi kusancin daidai babun idza sallama fi raka'ataini aw fi salasin fa sajada sajadataini misla sujudi salati aw tala yace ba eh? aw atwala na'am babun idza sallama fi ya ce idan mutum ya sallama a raka'a biyu sallah azhar ce sai kai raka'a biyu sai kai sallama aw fi salasin ko kuma ka zauna a ta uku sai kai sallama fasajada sajadataini sai yayi sujuda guda biyu misla sujudi sala irin sujudar sallah a wajen tsawo aw atwala ko kuma tafi tsawo fiye da sujudar sallah ina matsayin shi amsa ita ce ba komai kenan abin da wannan karatun zai karantar da mu sujuda qabli da ba'adi kana iya yin tattayi daidai da tsawon sujudar ka ta cikin sallah kana kuma iya tsawaita ta tafi haka ina fata an gane قال حدثنا Adam, حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة an أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر أو العصر فسلم أبو هريرة يتي وترى من زن الله يمن صلى الظهر قول أثر في سلم أركع بيوكينا فقال له ذو اليدين sai wani mutum mai suna Zulyadaini asalin sunan shi Muhammad Zulyadaini ɗin lakabi ne kamar yadda a cikin mutane wani in ka dubi hannayen sai ka ga sun zama oversize sun wuce yadda ake zaton su zama akwai cikin mutane wani kuma zai ga hannayen shi kamar ɗan tantabara shi kuma ba su kai yadda ya kamata ba <laughs> halitta Allah ce to shi wannan mutum hannayen shi suna da tsawo tsawon da yake ya wuce yadda ake sa ran a gani to shine sai suka sanya mishi zulya daini amma asalin sunan shi Muhammad ne to sai shi wannan mutum sai ya ce as-salatu ya rasulullah anaqasat ya Manzan Allah sallan nan an naƙasa ta ne an rage ta ne فقال النبي صلى الله عليه ali لأصحابه sai manzan Allah ya ce sahabban shi a haƙƙun ma ya ƙulu gaskiya ne mutumin nan ke faɗi ƙalu na'am suka ce i e, fa salla raka'ataini ukhrayni sai manzan Allah ya tashi ya raka'o'i biyu guda biyu thumma sajada sajadataini sannan sai ya sujuda guda biyu me wannan ke nufi sallah azhar ce ko la'asar ba raka'a hudu bace to sai annabi ya biyu ya sallama da ya biyu ya sallama sai mutumin na ya ce a ah, ya manzan Allah an rage sallan ne ta zama raka'a biyu sai manzan Allah ya ce kamar ya sai mutumin ya ce ai raka'a biyu kai sai juya ya ce jama'a abin da mutumin nan ya faɗa gaskiya ne suka ce a wata riwaya an kuwa karanta bulugul maram ibnu hajar ya tattaro su aka ce sai da Allah ya mai wahayi ya sanya mishi natsuwa a zuci cewa ya tabbata raka'a biyu kai shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya ci raka'o'i biyu sannan sai yayi sujuda bayan yayi sallama kala sa'adun sa'ad wanda yake ruwaito wannan hadisi wato sa'adu dan ibrahim yace wa ra'aytu urwata ibn zubair wa ra'aytu urwata ibn zubair naga malami na urwatu dan zubair salla min al-maghrib raka'ataini ya taɓa yin sallar magriba raka'a biyu fa sallama ya yi sallama wata kallama kuma ya yi magana sun masallama baƙiya sannan sai kuma sallaci raka ɗaya da ta rage wasa da saja da taini ya ainihin yi sujuda guda biyu wa sai ya ce haka za na nabi sallallahu alaihi wa sallama yadda kuwa ga haka haka annabi yayi a nan ko dai yana cewa haka annabi yi a sallan magariba ko kuma yana cewa nan ya bi ka'idar annabi ne ka'ida ita ce ga sallah azhar can mai raka'a hudu annabi yayi biyu an faɗakar da shi ya tashi ya ci ko biyu ya yi sujuda ko to yanzu in magariba ta kama ka sai kai raka'a biyu kai sallama sai kuma ka tuna ko aka tuno maka sai ka tashi kai ɗaya sai kai sallama za ka iya cewa haka annabi ya yi abin da kake nufi ka ɗauko ƙa'idar da annabi ya a can ka sa a nan kuma ta iya yiwa a magariban ne keke da keke ina fata an gani bai bata sallar ba ina fata an gane asalin ai magana duk kayi ta ne a cikin rafkan nuwa ina fata an gane don kai kana tsammanin ka gama sallah ɗaya kenan na biyu sai wani ya ce maka ala ta malam sallar da kai raka a biyu kai fa to waɗannan maganganun kuma malaman fiqh suka tashi yanzu za su ce ne maganganun gyaran sallah ne sai ka ce raka'a biyu sai ya ce maka kwarai da gaske sai ka ce jama'a abin da wani ya faɗa gaskiya ne eh to duk wannan magana ce ta gyaran sallah da wannan ne malamai suka ce in har haka ta faru ko da a cikin sallar ne za a iya tsayawa a daddale misali sallah ce kai liman kayan raka'a biyu da ka tashi raka'a ta uku za ka ɗago a sujuda ta biyu sai shakka ta shige ka shin wannan zaman da za ka yi zaman tahiya ne na ƙarshe kamata ka yi ko kuwa zaman jilsatul istiraha ne kana cikin sujuda sai wannan shakka ta kama ka to don kar ka ɗago cikin shakka ka yi wani zama a yi maka tasbihi tun a cikin sujudar da hausa in baka iya larabci ba ko kuma ka iya larabci su ba su iya ba mai amfanin baɗi ba rai in ka yi musu larabcin sun kasa fahimta me kace me amfani sai ka ce jama'a raka'a ta nawa muke in suka ce uku sai ka ce Allahu akbar sai ka dago sai kai sujuda abin nan jilsatul istiraha yayi shikenan in suka ce ta hudu ce liman shikenan to wannan maganganun ko ba kabli ba ba a a ciki saboda magana ce dan gyara sallah amma da sallar ta riga ta samu matsala sannan aka yi magana don gyaranta to matsalar ce za ta ja ba'adi ba maganar ba ina fata an gane. wa alaikum salam wa kamar yaya aha eh wajen zikirori ba za ka yi zikirorin da ake subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi za ka yi akalla ka yi uku ko sama da uku wanda shine zai kai ka zuwa ga hakikanin tsawon sujudar ka ta sallah ko fiye da haka wannan ainihin asarin da kuka ji ya ce sa'ad dan ibrahim ya ce yana nufin da isnadin da ya kwararo hadisin haka kuma ibnu abi sheba ya fitar da ainihin wannan asarin har wayo insha Allah gashi nan shine aka samu wannan fatawa cewa hadha al-athar yuqawwi qawl man qala inna al-kalama li maslahati salah la yubtiluha kun gani malamai suka ce magana dan gyaran sallah baya bata sallar lakin yahtamilu an yakuna urwa takallama sahiyan aw nan anna salat tammat wa mursalu urwa hadha mimma yuqawwi tariqa abi salama al-mawsula wa yahtamilu an yakuna urwa hamalahu an abi hurairah faqad rawahu abu hurairah faqad rawahu an abi hurairah jama'atun من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المصي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن ابن الحارث وغيرهم من الفقهاء ابن حجر ينا توكر وس اسنادو ديني da zasu ƙara ƙarfafa waɗannan riwayoyin na'am waye mai magana na'am na'am na'am tami na'am na'am a wannan hadisin da aka karanta yanzu ba ragi aka samu da farko ne aka samu ragi shine ya raka a biyu da aka faɗakar da shi ya dawo ya cika biyun da ya bai yi ba ko bai cika ba ya cika to kenan in ka dubi sallah ta cika kenan ko bata cika ba ta cika to me ya karu kaga an ƙara sallama da wasu abubuwa shi ne ƙari ne na'am na'am a ba a ƙididdige su wato wai wasu na cewa sai in ba su wuce kalmomi biyar ba to in aka yi kalmomi biyar ɗin kuma bata gyaru ba fa <laughs> na fata an gane ai za a zauna ne a daddale ta ina fata an gane jama'ar musulmi idan mun yi addu'a mun tashi da Allah na waje sai su shigo cikin insha Allah ta'ala da farko ga sakon ta'aziyyar mu muna isowa ga dukkanin al'ummar musulmi zuwa ga rasuwar dattijan musulunci a Sheikh Muhammad Ba'ari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna ta'aziyya zuwa ga 'ya'yan shi da matan shi da kuma ɗaliban shi da duk al'ummar musulmi baki daya wannan malami na daga cikin raguwa 'yan mazan jiya da muke fatan Allah ya mayarwa da al'umma wannan rashi da suka yi muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta malam ba'ari Allah ya fi mishi Allah ya ɗaukaka darajojin shi zan yi amfani da wannan dama don Allah kamar yadda na taɓa a dama ta ƙarshe da na samu munasabar shi malam ba'ari ɗin malamin nan yana daga cikin malaman da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato raya su a cikin musulunci sun rayu kuma sun mutu a cikin musulunci ya rayu a sunna kuma ya rasu a cikin sunna na tasibhu lillah mune mishi fatan alheri kwarai da gaske amma gaskiyar lamari an san cewa mu mutanen zariya mun takaita game da haƙƙin malamin nan gaskiya mun takaita abin da ya kamata mu yi wallahi ba mu yi ba sai dai ba mu sani ba ko Allah zai yafi mana ko zai kama mu domin yana daga cikin haƙƙin da aka koya mana a ƙida cewa malamai a musulunci suna da daraja musamman malamai da suka tsaya wa hanyar Allah ni dai ko ban ɗora wannan zargin akan kowa ba ina ɗorawa akan kaina tsakani da Allah kuma ina zargin kaina akan haka kuma bana baiwa kaina wani uzuri tsakani da Allah mun mun mun wato ba mu yi abin da ya dace game da haƙƙin dattijan nan shekara talatin da biyu da ta wuce jama'a an goyo ni a Vespa daga cikin garin Zaria 1980 mun zo za mu wuce nan a gwaro na ji malamin na yana wa'azi daidai gindin wani rimi can gashi nan yanzu suna suna shiga motar Kaduna muka tsaye da vespa yana wa'azi a wannan masallaci da kake gani na bakin gefen tudun wadadin nan yana wa'azi a lokacin nan yana cewa to in ma gama dukan wannan bid'ar saura wata aka yi kabbara aka ce mecece ya ce bid'ar mazhaba sai kabbara ya sauka tun kafin kowa kan shi waye game da sunna malamin nan kan shi ya waye. waɗannan mutanen da kake gani su Musa Lukuwa da su Bello Yabo almajiran shi ne tun suna ‘yan ƙanana ya wayan musu da kai ni da shi yake gaya min ya ce ya taɓa samun kanshi a ƙasar Sokoto tun 1950s ya ce duk ƙasar Sokoto ba malamin da ya kai shi arziki kuɗi da karatu ya ce yana tashin motoci hamsin na shanu suna kai shanu abin nan Lagos mota hamsin ko yanzu aka samu mahauci kai ko sarkin fawa na jin baya iya diban shanu hamsin ya kai Legas yanzu to wannan yana magana 1950s kusan shekara 60 da suka wuce ko 70 malamin nan ya zo Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da rashin lafiya a ƙarshen rayuwar shi wallahi abin da yake bukata shine man zaitun yake bukata in ka kai mishi man zaitun kwalba ɗaya yana shafawa kafa sai ta shi maka albarka man zaitun kwalba ɗaya amma mun takaita game da wannan to ina ba mu shawara a babi